radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu saurare assalamu alaikum radio voh hausa kuka kamo a cikin shins na rana na yau alhamis muhammad amin ibrahim kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin jerin shishin zamu gabatar muku a shirin namu na rana da farko kamar da muka saba zamu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan sai mu kawo muku shirin na muleka iran daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan masu sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari shirin na kun san tare da abdullahi salihu katsina ko san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 4 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 28 ga watan biyu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 26 da suka gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan nuwamban shekara ta 1995 aka kashe ishaq rabin tsohon firaministan isra'ila wani bai yahude ne dai mai tsatsauran ra'ayi ya bindige shi har lahira a lokacin da yake gabatar da jawabi bayan da ya amince akan cewa zai baiwa falasinawa wasu daga cikin haƙoƙinsu inda wasu daga cikin yahudawa masu tsatsar ra'ayi suke ganin hakan a matsayin cin amana ne a gare su akan haka ne ɗaya daga cikinsu mai matsanancin ra'ayi wanda ake kira da yigal amir ya yi amfani da bindiga ya harbe shi har lahira rabin da ya zama firaministan isra'ila a shekara ta 1974 zuwa 1977 amma ya sauka saboda tuhumce-tuhumce na cin hanci da rashawa amma sake zama prime minister isra'ilan a shekara ta 1992 kamar yadda ya kasance cikin waɗanda suka taka rawa wajen yin kisan kyashi kan falasɗinawa a lokuta daban-daban a tarihin rayuwarsa ishaq rabin da yana ɗaya daga cikin yahudawa waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen kafar isra'ila kamar da kuma ya kasance daga cikin jigajigan yahudawan da ake la'akari da su a matsayin masu tasiri a cikin siyasar isra'ilan da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 300 da suka gabata rana irin ta yau wato 4 ga watan nuwamban shekara ta 1918 haɗaɗɗiyar daular austria da hungary ta miƙa kai ga ƙasashen ƙawance a ƙarƙashin yaƙin duniya na ɗaya wannan haɗaɗɗiyar daula ta austria da hungary dai ita ce babbar cibiyar ƙawance ga ƙasar jamus a lokacin kuma ita ce ta fara kunna wutar yakin duniya na ɗaya amma sakamakon kashin da ta sha a hannun ƙasashen ƙawance ta ƙarshe ta amince da shan kayan tare da amincewa kuma aka rataba hannu akan wata yarjejeniya ta sulhu wadda ta kawo ƙarshen yakin baki ɗaya amma daga bisani ƙasashen ƙawance sun ci gaba da matsin lamba akan ta har sai da aka rusa haɗaɗɗiyar daular ta austria da kuma hungary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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da da da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Jama'a saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantuwa Muhammad Aminu Ibrahim farko muhimman kanin su. A yau ne al'ummar ƙasar Iran su gudanar da zanga-zanga zagoya na fa'a da girman kai na duniya. dakarun sojin kasar iraki sun tarwatsa maboyar 'ya'yan kungiyar isis guda goma sha ɗaya a birnin diyala kungiyar iswap ta kashe jami'an tsaro guda uku a wani hayi ta kai a jihar borno kasar yaman ta injina wa dakarun sojin ruwa na kasar iran kan jarantar da suka nuna a tekun oman yanzu kuma ga cikakkun labaran a yau ne al'ummar ƙasar iran suka gudanar da zanga-zangar zagayowar ranar fa'a da girman kai na duniya shekaru 42 kenan da suka gabata wato 4 ga watan nuwamban shekara ta 1979 da wasu ɗaliban jami'a ƙasar iran suka mamaye ofishin jakadancin amurka da ke birnin tehran ƙasa da shekara ɗaya kenan bayan cin nasarar jin halin musulunci a iran bayan ɓar da gwamnatin kama karya ta sarki sha an sanya wannan rana suna ranar ƙasa ta fa'a da ƙasashe masu girman kai na duniya kuma na ɗalibai ta ƙasa a Iran. A duk shekara Iran yana gwada da bukukuwan ranar fa'a da girman kai na duniya ta hanyar gwada da zanga-zanga a faɗin ƙasar sai dai a bara an soki gwada zanga-zangar saboda hana yaɗuwar cutar coronavirus sai dai a bana an gwada da gangamin ko kuma zanga-zangar tare da kula da matakan kare kai da kamuwa da cutar coronavirus a faɗin ƙasar. haka zalika a duk shekara masu zanga-zanga suna taruwa a gaban tsohon ofin jikarancin amurka da ke nan birnin tehran ta da takin mutuwa ga amurka mutuwa ga isra'ila da na ran ransu a wannan rana ta fada da girman kai na duniya dakarun sojin kasar iraki sun tarwatsa maɓoyar 'ya'yan kungiyar isis guda goma sha daya a birnin diyala Ƙungiyar Hashidu Sha'abi ta ƙasar Iraki ta sanar da gano tare da tarwatsa maɓoyar 'ya'yan ƙungiyar ta'adda ta ISIS guda goma sha ɗaya a gabashin lardin Diyala na ƙasar Iraki. Duk da galaba da aka yi na murƙushe 'ya'yan ƙungiyar a ƙasar Iraki amma har yanzu akwai wanda suke ɓoye a wasu yankunan ƙasar kuma sai kai hare-hare na ta'addanci a ɓoye. a shekara ta 2017 ne ƙasar iraki ta sanar da kawo ƙarshen ƙungiyar ta'adda ta isis a ƙasar. bayan da a kwashe shekaru uku ana tafka fada tsakani a shekara ta 2014 ne kungiyar isis ta mamaye wasu yankuna a arewacin da yammacin kasar iraki inda suka rika cin zarafin mutane tare da kai hare-hare tare da kai hararen ta'addanci kan fararen hula da karshe kasar iraki ta nemi iran ta taimaka mata wajen kakaɓe 'ya'yan ta'addan ƙungiyar isis dai tana samun taimakon soji da kuɗaɗe daga amurka da sauran ƙawayenta na kashen ture da larabawa wajen atar da ayyukan ta'addanci da take yi a ƙasar ta iraki ƙungiyar iswap ta kashe jami'an tsaro guda uku a wani hari ta kai a jihar borno rahotanni daga jihar borno ta najeriya sun nuna cewa iswap ta kashe 'yan sandan najeriya biyu da soja ɗaya a wani harin da ƙungiyar ta kai a malam fatori kuma sun harbi 'yan gudun hijira da ake shirin dawa da su gida a wani bangare kuma rahoto daga megumeri duk da a jihar ta borno ya nuna cewa mahara da ake da zaton mayakan iswaf ne sun kai hari a wani asibiti da ke garin maharan sun buɗe wuta ne da zuwansu asibitin sun kuma ƙona ƙarfen sabis ɗin kamfanin waya na airtel wata maje tsaro ta ce maharan sun kasa kansu zuwa gida biyu inda wasu suka rika ba ta kashi da jami'an tsaro yayin da ɗaya ɓangaren kuma ya shiga kwasar kayan asibiti da suka da magunguna da fridge da kuma zannuwan gado. To ba sauraro kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kasar Yaman ta jinawa dakarun sojin ruwa na Iran kan jaruntar da suka nuna a tekun Oman. Rotanni sun bayyana cewa shugaban Masar koli ta siyasa a kasar Yaman Muhammad Ali Alhusi ya wallafa a cikin shafinsa na Twitter cewa jarumtar da dakarun sojin ruwa na kare juyin musulunci na Iran suka nuna wajen tunkara sojin amurka don kare jirgin ruwan dakon man kasar lamari ne da ya cancanci yabo har ila ya faɗi cewa mataki akan lokaci da dakarun kasar na iran suka ɗauka da ƙile yunkurin sace jirgin ruwan ɗaukar man fetur ɗin da amurka ta yunkurin yi ya nuna cewa ƙasar iran ashe take wajen mayar da martani kan duk wani kokari na yi mata shishigi a jiya ne ƙasar amurka ta yi ƙoƙarin sace jirgin ruwan ɗaukar man ƙasar iran a tekun oman ta karkatar da shi zuwa wani wuri da ba a sani ba lamarin da ya fuskanci turjiya daga dakarun kare juyi na kasar iran ina suka dakile munan nufin amurka dakarun kungiyoyin tigray da oromo su ne barbarazana ga gwamnatin habasha yanzu aka dai kasar habasha na fuskantar barbarazana daga bangaren kungiyar tigray ta tplf da kuma ta ola ta oromo a ci gaba da fafatawar da ake yi da ya ci ya cinyewa tsakanin su da gwamnati da abe ahmad ke jagoranta wani mai sharhi kan batutuwan da suka shafi rikici mai suna williams division ya faɗi cewa yanzu aka dai yakin ya watsu daga yankin na tigray ya koma babbar barazana ga kasar bayan da gwamnatin ta sanar da kafa dokar ta ɓaci a yankunan da abin ya shafa firaministan kasar ya faɗi cewa babu gudu babu ja da baya har sai an kawo ƙarshen ƙungiyoyin da ke fa'a da gwamnati don haka ya kira ga sauran fararen hula a kasar da su haɗe da sojojin kasar domin kare gidajensu daga barazanar dakarun kungiyoyin aware na tigray da romo to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan suka zo muku daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran labaran duniya kenan wanda ni muhammad amin ibrahim na gabatar yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa za a saurari nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Jama'a masu wurare, Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin mu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sami ya kawo muku bayanai game tarihin muhimmin wurare na al'adu da masu waɗan tarihi da wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a ƙasar iran da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wariya su kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin idan masu wari suna biye da mu a makon jiya mun taɓa muku kaɗan daga cikin mayan wurare masu ɗaukar hankali ne da nishaɗantarwa a birnin shiraz da su garuruwa kuma na iran to a yau shirin namu zai muku ƙarin haske ne game da gari mafi kyawu na ƙarƙashin ƙasa a duniya idan kai mai sha'awar zuwa yawon shakatawa ne da kashe ƙwarƙwatar ido a wurin yawon shakatawa tabbas ka taɓa jin sunan gari mai kyawu na ƙarƙashin ƙasa a duniya wannan wuri mai kyau na yawan buɗe ido yana da abubuwan ɗaukar hankali na musamman da yake ɓanta da su da yake jan hankalin masu yawan buɗe ido na ciki da wajen ƙasar wannan gari an kafa shi ne shekaru 2500 da suka gabata kuma an gina shi ne a wani wuri mai zurfin mita goma sha shida inda aka nuna fasahar gini irin ta iraniyawa tsufar da ayyukan da aka yi a wajen ya yi yana daga cikin muhimman abubuwan da suke ɗaukar hankalin masu zuwa yawon shakatawa saboda an ƙawata shi da marjan da wasu abubuwan ƙawa na mutanen da yanayin rufinsa kuma kamar yanayin teku ne wanda dukkansu an yi shi ne da marjan kuma za ka iya ganin halittun daban-daban na cikin ruwa daga cikinsa akwai hanyoyin ruwa da yawa a tsibirin kish wanda idan masu sanya hannun jari suka mayar da hankali a wajen zai ja hankali da yawa da yawa daga cikin masu yawon bude ido har ma zai kai ga a rika yin tururuwa zuwa wurin garin ƙarƙashin ƙasa na Karis yana da yanayin iska mai sanyi wanda a lokacin zafi wuri ne na hutu da sanya zuciya a dandamalin wannan wurin akwai ruwa da ke gudana da yake ƙara fito da kyawun wurin ga masu sha'awar zuwa yawon shakatawa a wajen wannan wurin na musamman akwai rijiyoyin karis da tsoffin bututu na karis da wajen ajiye namun daji na karis karis fasha da dai wasu muhimman wurare masu zuwa yawon bude ido a birnin na kish za su iya kai ziyara wajen waɗannan hanyoyin ruwa abin so da ƙayatarwa waɗannan hanyoyi an yi su ne a shekaru da dama da suka wuce a tsibirin kish amma ba a mayar da hankali a kansu ba sai dai a shekara ta 1388 jira shamsiya wani injiniya mai suna haji hussein ya fahimci akwai waɗannan hanyoyin ruwa a tsibirin kuma ya bincike sosai a kansu Da ya ƙarshe ya yanke shawara ta hanyar yin amfani da wani mai sanya hannun jari na musamman ya mayar da Karis ɗin wajen yawon shakatawa mai ɗaukar hankali. Daga nan ne aka sa daga nan ne aka samar da sauye-sauye domin jan hankalin masu zuwa yawon buɗe ido zuwa wajen. A matakai daban-daban na sake gina wannan wurin, an sanya wani rufi a samar hanyoyin ruwan domin kada yanayin kyawun wurin ya ragu, ko kuma wasu abubuwa su fada domin su gurɓata shi. to wannan kenan game da wurin yawon shakatawa na garin karkashin ƙasa mafi kyau a duniya to kuma kada sha'afa wannan shirin yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma shirin namu zai ci gaba to ma saurare ko kun san gadar hoju masana sun faɗi cewa ta bayyana a fili inda wannan gadar take a da akwai wata gada daban a wajen ba za a iya amfani da ita ba wanda sarki abbas na biyu ne ya ba da umarnin gina ta a kan tekun zayande da ke kusa da lambun sa'adat abad da kuma fada wasu mutane sun je tsakiyar wannan gadan sun yi gini na musamman a wajen da aka fi sani da suna biglar bigi wannan gadar tana da tsawon mita 150 da faɗin mita 14 gurin wucewar mutane da aka yi a gadan ya kai faɗin mita shida. kuma an gina gadar ne da duwatsu da tubali kuma tana da rafuka 21 da kuma maɓuɓɓugar ruwa guda 26 a mahanga irin ta magina inganci da ƙwarin wannan gadar ba a cewa komai domin tana da kyau da ba ta da na biyu kuma ta ƙunshi hawa hudu a dukkan ɓangarori biyu wajen wucewa na sama wato kowane ɓangare akwai ɗakuna hamsin da ɗaya kenan manya da ƙanana a gaban kowane rufi da bango akwai yanayin yiwuwar riftawa idan aka sanya babban allo gwargwadon faɗin kadar to ruwan da ke cikin rafin zai taso sama kuma zai iya taruwa har na tsawon lokaci ita wannan gadar duk da yake cewa an yi ta ne saboda kai kawo na tawagogi da masu tafiya a ƙafa. amma tana karɓar masu yawon buɗe ido da masarakai kamar yadda ya zo a tarihi cewa a shekara ta 1060 hijira kamariya lokacin ne a gina wannan gadar bayan hutun ƙarshen shekara ta iraniyawa wato norus kenan bisa umarnin sarki abbas na biyu kuma an ƙawata gadar an sanya fitilu masu haske wanda kowane ɗaki an ƙawata shi da sunan ɗaya daga cikin sarakuna ko kuma manyan mutane na ƙasar domin gudanar da bukukuwa a ciki. Tuma saurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halin sa. don haka ya zama wajibi in daga aya a nan. A biyo mu a shirin mu na gaba domin jin ci gaba da bayani game da wannan gada. Amma don waɗanda suka taimaka shirin ya kammala, ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa a ci gaba da bibiyar shirye-shiryen da muke watsa muku a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng To shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa, ai saurari lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa a yau ma muna ɗauke da wata sabuwar waƙar ce da mawaƙin nan na ƙasar iran mai suna hamid gudam ali. رسد از دورها پاییز پاک و زیبا روشن و بشکو پرده ای از دود و خاکستر میکشد بر شانه های کو باز جان تازه میگیرد زندگی در حاله ای از رنگ باغ در بیتابی باران ذره ذره می شود دلتنگ ذره ذره می شود دلتنگ آه برگ درختان است نقمه های دلکش پاییز آسمان سرشار زیبایی لحظه ها از زندگی لبریز باغ زیر تور رقص باران شاخه ها رسد از دورها پاییز پاک و زیبا روشن و بشکو پرده ای از دود و خاکستر میکشد بر شانه های کو باز جامعه تازه شود دلتنگ زد به ضربه می شود دلتنگ To a gaishe ka Hamid Gulam Ali a cikin wannan waka da ka tsara mana. Da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su. Kuma anan ne za mu jalin zamun shirin. Sai a wata sazuwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar waƙar? من و تو هم قسم شدی پیوندمون رو نشکنی فکر جدایی نباشی، این آشیون رو به احترام عاشقی قلبای ما یکی شدن جوون زد نگاه تو تو باغچه نگاه شکوفه های صورتی هدیه مهربونی دارو ندارم یه دل اونم فدای خنده ها to ma saurare duka-duka iya abin da ya so ake na a cikin shirin namu ga lokacin da aka ɗaya mana kawo jiki zan daga aya a nan sai a tare mu zuwa an jima da yamma amma kafin nan amma da wani suka tallafa shi ne kammala Nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. thank you